dare in ka so a so ka so yayya ce in dai da raina mai zama da langaga a kushe cikin hadari ka so a so ka so yayya ce da raina mai zama da langaga a kushe ina ya dacin samun kamar nasu ina ina tare da kai habibi na gode na gode da na same ki na wuce fasadi tabbas in an ta aki ni zanabi miki kadi Allah mun addu'a abun aiki ai mini yan zan yi kisa. a